اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء kamar yadda muka yi bayani wannan babi zai mana bayani ne akan kashe-kashen rabon da daban-daban na magada suke samu kamar yadda alkur'ani mai girma ya yi bayani shi ne al'imamu wahabi yake ce da mu wa'alam a kai, domin wanda ka gan shi a duniya ya zo ba shi da kai kanmu ɗaya ne wanda kaga ya fi wani ya tsaya ya koya ne duk wanda ya koya kuma zai sani da izinin allah جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا me ake so ka sani ana so ka san cewa bi annal irsa nau'ani nau'in gado ya kasu kala biyu ne wato duk a duniya wanda zai gado ba zai fita daga cikin nau'in jama'a kala biyu ba nau'in jama'an nan kala biyu kuma su ne ga su kamar haka farkon akwai mai gado da famali mai gado da famali shine wanda alkur'ani ya ce ga abanka iyakantacce ba daɗi ba gari sai nau'i na biyu wata asibu da mai gado da asibci wato wanda shi nasi na alkur'ani bai ce in an mutu a kasa a baka kaza cikin dukiyar mamaki ba sai dai zai tsaya ne ya jira ba shi da kwanan kan shi in an ci an rage sai ya ci tsiri shi ne ta asiri a duk gama shin abin da za ku ci ku ɗiga abin da za ku ɗiba ni kuma zan kwashe sauran in ya in bai rabu kuma ya zama ɗan kallo domin ba kowa mai jiran kuɗi yake samun kuɗi ba wani lokaci sai a ci a kuɗi a wanke kwanan yana kallo ala kulli halin al'imamu ahami yana nuna mana ana gado da saloli ko dai da samadi shine kasan da allah ya ambata a alkur'ani ko da asirci wato jiran masu kasan da aka ambaci sunansu da rabarsu a alkur'ani su cina in ya rabu shi kuma asibi ya zo ya kwashi alama kursima wannan duka yana zuwa ne a gudanar da shi bisa abin da aka ko a kan abin da aka raba gada ma'ana gadon wani na iya canzawa da na wani salon yadda za a raba wa kan mutu wa ya mutu ya bari suwa na mutu na bari da haka akan dubi wane ne magajen mamaki da kuma sai a raba gwargwajen abinda alkur'ani ya ce wane na da kaza in ba wane inda wane wane kaza zai samu sannan wane dan zaman jira ne wanda dole ya samu akwai asibin da dole ya samu kuma ya samu mai tsoka akwai asibin da ya yiwu a san mashi ya yiwu a bashi da hawaye a yi na ya mutu farsautu abinda ake ce ma famto wato karto na musamman وفي نفس الكتاب سكته a nassi na ayoyin alkur'ani mai girma ya ambaci nau'i-nau'i na kaso guda shida ne lasar da bilirfi in baya ga wannan shida babu wani famali kuma da za a ce dole a ba wa ne cewa halin ba tsayen shigar nan ba albata ta yanke allahumma malamai sukan ilhakin na bakwai shine a tulkul wanda alƙur'ani bai ambace shi ina jin in za ku tuna karatuttukanmu na baya mun yi bayani game da shi musamman ga uwa ko kaka akwai lokacin da take cin sulufi akwai lokacin da take cin asulufin baki na fatan za mu tuna irin waɗannan damuka da muka gabatar da su a lokutanmu wanda suka gabata Allah ka dace da mu daga cikin wannan kaso akwai rami. ma'ana cikin magada akwai masu cin wani dukiya tsagawa biyu za a yi ko mai mamaci ko ya ta bari a ba da rami? suwa ne za mu ambace su a babi na gaba fiye musu babi na musamman da ikirin Allah wa mutu'un akwai waɗanda in an mutuwa akan kasa dukiyar gaba naya in mutum ya mutu a kasa dukiyar gaba daya gida hudu ya kwashi ko ta kwashi kashi daya wane ne suke daukan kashi daya cikin hudu na gadon mamaki ko mamakiya su ma za mu yi bayani su insha Allahu a babi na gaba ثم نصف الربع sannan mabi rubuyi wato ɗaya bisa takwas muni akwai wanda in ya mutu akwai wanda ke gadon ɗaya bisa takwas wace ce ko zuwa ne ne za mu yi bayanin su ko su nawa ne da yadda suke gadon ɗaya bisa takwas ɗin Wasu sulusu akwai masu gadon tsaye bisa uku na dukiyar mamaci gaba ɗaya a kasa uku sannan a ɗaukashi ɗaya a ba mai gadon sannan akwai wasu akwai masu cin subirbi shine a kasa dukiyar gaba ɗaya gida uku a kuwan gida shida a ɗaukashi ɗaya a bashi ko a bada binasta shafi duka waɗannan abubuwa da muka ambata guda biyar da muka ambata ya zo da nasu. ne na shari'a wato da aya ta wato da tsari sannan akwai masu gadon biyu bisa uku na dukiyar mamaci ko mamaciya duk abin da ya bari a kasa uku a ba su kashi biyu wa kuma wannan shi ne su ne cikon na shiga din fahafa ta kiyaye ka haddace ka sa shi a kwakwalwar ka kawo shi sanda kake bukata ba sai ka duba littafi ba wa kullu hafizin duk wanda ke kiyaye nasoshi imam to malami ne shugaba abin koyi ya sa wasu malaman masu kance abinda ka haddace shi ne ilimi ba abinda ka ɗauka ka leka ka bar shi nan ba wannan yana daga cikin abinda ya sa muka ce mu yi ƙoƙari mu haddace wannan manzuma domin baitoci ne wanda ko dari biyu ba su kai ba Allah ka yi mana taimako to haka ne imamu mahadi ya bayyana mana da magada guda shidda wanda suke gado bilfardi ya ce kuma babu masu gado in ba su ba amma mun yi tafiye cewa akwai asulutul baɗi wanda ya zo kuma fahali ne kan zan taguwa a wani lokaci ya zan takaka mun ce babu tsoro mai sharhi yake al jan jam'u jam'i ne na fahali kamar a ce mutum sai a ce mutane mutane jam'i ne na mutum kuma jam'i ne na famari sai dai alamar shi kamar yadda kuma sani jam'i da mufradi suna da matakai uku ne muna da al-mufrad muna da al-musanna muna da al al-mufrad abu daya al-musanna abu biyu uku daga nan kuma ba iyaka a kirga fardun arbani wa hudun kalman alfardu a harshen larabci a yare na larabci a zancen gama gari a larabci ma'anarsa alƙasu ƙadiyar walbaya. wato wani yankin wani abu shi ne fafai ko wani gwargwajen abin da aka kaddara ne farko ko kuma wani abin da aka yi bayaninsa aka fito da shi tsarari a lokacin da yake sako wannan idan muka duba ta mahanga na harshe kawai iyalan gari wakilin amma in muka dawo kalma ta ilimin a bangaro kowace sana'a tana da kalmomin da take amfani da shi a ilmance teloli suna da koshiya magina suna da katako mai ruwa wanda duk ba sana'an shi ba ne bai san kauri a kai ba in an ce kwan koshiya sai ya nemo cokali kila in ya waiwaya ya ce ba koshiya a nan saboda ya san koshiya cokali ne a yayi gari cibi in aka ce magini ya ce mai kwan katako mai ruwa sai ka duba ka ga wani katako ne ya jike ko wani katako ne aka yi mashi akwati da ruwa a ciki sai ka gama ka kam ba za ka gane ba nan ko suna nufin mene wancan yana nufin wani ɗan kwaro ne da ake saka mashi zare a sa shi a kundin keke kami ma wani kalmar ilimin kundu kundu katako mai ruwa kuwa ya iya zama jikin shi ma gaba ɗaya ba katako daga kwalba sai karfe kaga kalma ce ta ilimi to haka nan in ka zo sauran ilimi kowace kowane nau'in ilimi tafsir ne tajwid ne ra'a kenan tilawa ko hadith ne ko fitku ne ko wannan rabar gado al almira, ko almawari suna da kalmominsu na ilimi wanda in ka zo waɗannan kalmomi ka yi ƙoƙarin sanin domin za a fidda shi daga kalma gama gari a bashi ma'ana a wannan ilimin to shi ne ya ce wafin littila in muka dawo kalma ta ilimi a rabon gado kalman alfardu tana da ma'anan jizu'un damun minatar kashi wani tattaruwan kaso da aka ƙaddara shi za a ba wa na cikin kayan gani amma ka zo wajen yan ku ba suka ce alfardu shi ne fardo a nan kila an gane abin da nake nufi in fasihi ya ce maka haza hukumuhu ya ni wajibu dole yana da ma'anan dole a nan ko suna ba shi ma'anar wani yanki na kasan kayan gado wanda za a ba wani mutum shine alfahdu ana alasa muna tare a kudu al'imtu almajima'u alaihi nau'ani gado wanda duk duniyar musulunci suka yi ijimai babu sabani to ya zo ne a same shi ta hanyoyi guda ɗayan biyun nan irin bin fami ka ci gado da famali shi ne mun dai san me famali yanzu ba sai mun tsaya muna kuma bayani ba kullum in aka gaya maka ga ma'anar wannan kalmar a wannan ilimin to sai ka sa shi a kanka ka duk sanda aka ambace za ka dube shi ta mahangar wancan ma'ana ne ba sai ka sake kuma ja to me barani wajibi kenan wa irsun bin ta'asili sai kuma gado da asibiti mun bayani a takaice lokacin fassaman baitoci cewa asibi shi ne ɗan zaman jira ko ɗan zaman sudi yana jiran masu faralin nan da muka ambata guda shidda ba su iya haduwa da lokaci guda amma waɗanda suke za su yi gadar shi kuma asibi na nan ya ja da baya ya gawa zai ce ya rage sai ya kuwa wuce ya Ke kenan ko ka yi gado da farashi ko ka yi gado da asibci amma a wani zarafi wani yakan gado da farashi kuma ya dawo ya yi da asibci Allah ka samun dace wala salisa lahuma babu na ukunsu ko dai famali ko asibiti falfardu gado da famali fi nasir kitabil adib kamar yadda ya zo a nassin ayoyin alkur'ani mai girma wanda ya buwayi kowa gagarar kwaikwayo al'azim siddatu nau'i shida ne la sabi alhafil qur'an al'azim babu nau'i na bakwai a cikin alqur'ani mai girma kun san na daga cikin hukunce-hukunce التي تولى الله بيانها الميراث Allah da kansa ya kasa ana ce masa fardu saboda bayan ya kasa sai ya ce faridatun min Allah faridatun min Allah rago ne kaso ne wanda aka kaddara shi daga Allah subhanahu wa ta'ala annabi bayani ne na walbat kalman albat wato da ya zo cikin baiti na biyu la fa'ba fil irsi siwa albatta wannan kalma albar ma'anarsa albar ma'ana babu wani farali da ya zo a cikin alkur'ani yanke in baya ga shidan nan walfamodin sitta waɗannan farilai guda shidda iya ta farko dai a tsaga dukiya biyu a ba wani rabi ya zama magadi bilfardi kuma bilnifi rabin dukiya akwai masu gada majin dukiya za mu ji bayanin su ko suna wani kuma suwa ne ne sannan ayoyi suke gada domin akwai tarkibi dole ka kiyaye wannan wa rufu sannan akwai masu gada rubu'i a kasa dukiya hudu a bashi ko a ba ta kashi daya sauran kashi uku kuma akwai masu shi wasu sannan cikin gado akwai masu gadon ɗaya bisa takwas wato a kasa dukiya takwas a ba ta ko a ba su kashi ɗaya shine can a baiti na uku ya ce sun manisfin wufari sumuni yake nufi domin mabe rubu'i ka kasa abu hudu ka ɗauki kashi ɗaya ka kasa shi biyu shi ne nisba rubu'i yana daidai da ka kasa takwas asali ka da kashi ɗaya wasu sai kuma biyu bisa uku wato akwai masu gadan in mamaci ya mutu za a kasa dukiyar uku ne sai a ware musu kashi biyu sai ake kufashi sauran kashi ɗayan kuma akwai wanda zai zo ya gada shi ma ko wanda za ta zo ta gada lokacin bayani za mu yi dalla-dalla bi mashi a tilla ta'ala wa sulus sannan akwai matakin sulusi wato ɗaya bisa uku bayan mai mutuwa ya riga mu gidan gaskiya to cikin magada akwai wanda za a kasa dukiyar mamaki gida uku jau sai a ɗaukashi ɗaya kacal shi ne rabansa ko rabanta wasu sannan akwai wanda ke gadon sulusi wato in mamaci ko ya ta masu, za a kasa dukiyar gida shida a ba shi kashi daya ko a ba ta kashi daya kuma kamar yadda muke cewa kowanne daga cikin suna nan za a yi bayanin suwa ne ne kuma su nawa ne wa kullum hadi na shari duka wannan kaso kala shida da muka ambata sun zo ne da nassi na shari'a ai al-qur'an yana nufin mene littafin Allah alƙur'ani mai girma domin can karshen baiti na uku ya ce wasu bisu bi nasfi shari'i to yana son mai bayani ya maka bayani me ake nufi bi nasfi shari'i nasfi shari'i ya'ani alƙur'ani na'am haka ya faɗi kuma haka abin yake لنا فرد كاذب فبت بالاجتهاد منا دفعلي نأكل wanda ya tabbata asabi na bakwai wanda ya tabbata da mene ijtihadi wa huwa shine a ba da sulusin abin da ya yi saura ga kaka fi ba da yi ma'alisuwa a wani sashin yanayin gadansa idan ya haɗu da wane yan uwa kusan yan uwa kamar yadda suke hana uwa gadon kulisi haka suke hana kaka gadon kulisi amma ana nufin kaka namiji na ana bambanta shi da mahaifi a wannan matsayi wannan a takaice a dunkule kuma a bayanin da kila ba mu yi dungu ba shine kashe-kashe guda shidda da ilhaki na bawai wato fulful zaɓi na kashe-kashen gado da adadin abin da magada za su gada insha amma ina fatan kamatin ya fita in kuma da matsala a yi tambaya yawwa kaga jamtaki ne ne jamtaki kuma maganan akwai Fani da baki da jani domin dai san akwai bakan magana ko to akwai kuma jace an gane ai kaga kalma ce ta iri ilimi ce wani jan kai zo jan kamun jan tadi sai kai ta warewar ina jan taɗi ni ne na san bakar magana ya to bakar taɗi kuma ka zo kai mani ya a jan taɗi nake so ba ka abin yake za ka samu duk masu sana'a wanda suka ke tsanci da ilimin suna da istilahat na wannan fanni akwai mai tambaya na ala yanzu ka zo na ce haifu ka zo ko abu muna nan tare allah hakimu wato a wannan baiti kamar yadda muka ji malamin ya ce nisfin wa rubu'un tumma nisfin rubu'i daga cikin kaso akwai rabin dukiya nisfin yi bisa biyu kenan wa rubu'un akwai rubu'i wato ɗaya bisa hudu a kasa hudu a ɗauki kashi ɗaya tumma nisfin rubu'i sannan rabin rubu'i abu ne ka kasa hudu sai ka ɗau kashi ɗaya sai ka ɗauki wannan kashi ɗaya da ka ɗauka cikin kaso hudun nan sai ka sake kaza shi biyu shi ne akwai mai gadin wannan magin to in kana son kai rabon tun usuli nawa ya kamata ka raba kenan eh wani over eight yau ka yi ka ni ba <laughs> Allah ya sa mun dace to za mu sake karanta abu abiyat kamar yadda muka saba daga nan kuma mu kira sallah inda mai bayani ko ta'arifi ko lissufa sai mu yi sallah insha Allah mutum ya